والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه كان متى شاشدا ga watan ramadan shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 17 ga watan gudu. shekara ta 2022 meladiya muna zama na takwas darasi na takwas a cikin wannan sura mai albarka suratun nur a wannan shekara a ta musulunci ba idan yan kwana su iya ba a muna cikin wannan sura jiya mun tsaya ne akan ayata ayata 27 ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun ayat da take magana akan ladabi da shari'a ta koya mana wajen idan za mu shiga gidaje namu da na 'yan uwanmu Allah ya ladabtar da mu cewa kada mu shiga gida sai mun yi sallama sai kuma mun nemi izini idan an mana izini sai mu shiga kuma hakki ne na su masu gida idan za a shiga kansu a nemi izininsu hatta ta sani su wasu ala ahliha da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa idan mutum ya zo zai shiga gida yuqaddimu salama zai fara gabatar da yin sallama wasu daga cikin malamai suka ce sai ya fara yin sallama sai kuma ya nemi izini kuma ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum a adkul mana in shiga da kunga a nan gurin sai da ya fara yin sallama sannan kuma sai da biyu. to kenan a cikin ayar Allah ya ce hatta tasta su, ku nemi izini wa tusallimu sannan ku yi sallama kamar ayat ta fara gabatar da neman izini kafin a yi sallama to sai suka ce a'a ayar akwai takdim da ta'khir fil ayati at-taqdim wa at-ta'khir takdirin ayar ma'anar ayar hatta tusallimu ala ahliha wa tasta'dinu kenan kar ku shiga gidan mutane sai kun yi sallama sannan ku nemi izini a jiya kuma mun karanta wasu suka ce sai an nemi izini an yi kwankwan kwankwan kwan a ce assalamu alaikum wasu kuma suka ce a'a sai an ce assalamu alaikum sannan kuma a nemi izini a yi duk dabarar da za a nemi izini a shiga a kuma wata kofa za a yi a magana za a yi duka yi a ƙur'anin abdullahi ibn mas'ud da ya zo karantawa ya karanta shi ne da taqdim da ta'khir hatta tastadinu wa tusallimu ala aliha haka ya gaba wato haka ya karanta ibn mas'ud ya zo a riwaya daga kalda ibn hanbal Allah ya jada shi ce da kaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ban yi sallama ba ban kuma nemi izini ba sai annabi ya ce da shi irjiya faƙuli salamu alaikum a ashkul kuma ka ce assalamu alaikum in shigo to kun ga anan a hadisin a haikace jisa guda wuda ne Allah ya da shi Allah ya masa rahama annabi ya fara gabatar da sallama sannan kuma neman izini an waito daga Ibn umar wata rana wani mutum ya zo ya nemi izini a wajen su zai shiga wurinsa sai ya ce da shi a askul sai ibn umar ya ce la sai wasu suka ce da shi kai shi ba ba a masa haka sallama za ka yi sannan ka nemi izini inda gurin ibn umar ka zo ka ce assalamu alaikum sai ka ce a askul assalamu alaikum in shigo haka imam abdulrazak a cikin al-musannaf ya fitar da shi da imam al-bagawi a cikin sharh sunna wasu malamai suka ce akwai ka'idoji da shari'a ta tanadar mana dangane da wato shiga gidan mutum da yi mai sallama suka ce idan ka zo gidan mutum kuka hada ido da shi ka hango shi to abinda za ka yi sai ka ce assalamu alaikum inda idan ka ya riga ya gan shi ai ba mu amfanin ka ne mai izini inda ya riga ya gan ka gan shi kenan irin wanda yake a budadden wuri kamar wanda yake a ofis ko yake a kasuwa ko yake a wani wuri a budadde in ka hada ido da shi kana kallon sa to za ka ce assalamu alaikum in ya amsa kawai sai ka shiga wa illa in ba ka ba kuma kaddama lissizan sai ka fara gabatar da neman izini wannan shine ra'ayin wasu malamai shine a kwakwasa kofa sannan kuma sai a yi sallama abu musan ash'ari da huzaifa ibnu al-yamani Allah ya yarda su sabai ne suka ce idan an zo wurin mata to sai a nemi izini imam hassan basri shi ma ka yi bada ba sallama kaɗai za a yi ba a fagen mata sai an da izini suka ce idan suna haɗe a gida guda to ko gyaran murya sai ya yi motsi ka yi wani motsi ba a shiga kan mata ba tare da an nuna alama za a shiga ba ko da kuwa an yi sallama hadisi da kudur ya rawaito hadisi ya ce wata rana abdullahi dan kai ya zo ya yi wa umar ibn khattab sallama sau uku a gidan umar umar bai masa izini ba sai ya koma ya tafi damar mun gaya muku jiya, ladabin musulunci shine duk wanda ya zo gidan wani ya masa sallama guda uku bai amsa ba bai fito ba inda ya baya uku to sun isa kar ka ji assalamu alaikum assalamu alaikum a jera masa guda bakwai ko takwas ko tara a guda uku sun isa kuma wannan ladabin ya kamata mu dauke shi ta a wayoyin mu da muke buga mutane idan ka buga mutum waya kai ringin daya bai dauka ba ka tsara masa daya an jima kaɗan ba wai a take ba bai dauka ba kaɗan bashi numfashi Kada da ƙara masa ɗaya bai ɗauka ba kai masa guda uku to gaskiya mutumin na yana da uzuri ko dai yana bacci ko baya kusa da wayar ko kuma yana wani aikin da ba zai iya ɗauka wayar ba ko kuma wayar ba ta lalace ana ta kira ma bai san ana kira ba abu na hudu wata kila ya sa ta assignment ne kenan yana da uzuri amma mutum ya zo ya jera wa dan uwansa miskol guda goma sha biyar ashirin talatin kuma in ya samu wurin zama sai ya jera maka arba'in mako hamsin ya ga na ya akwai rashin hankali mutum yana zuwa da ya duba zai ce kai lafiya kuwa ko dai mutuwa a kai lafiya kuwa ko dai hadari aka yi gigita mutum so ba daidai ba ne rashin tarbiyya ne rashin ladabi ne akan harkar buga waya buga mutum sama da sau uku sai dai inda uzuri kamar misalin watakila an zo ne a ya buɗe kofa a gida yana kwance bai buɗe ba a zana akwai uzuri a'a iyalinsa ba lafiya bai sani ba a sanar da shi kaga akwai uzuri a'a ana neman sa ne da gaggawa mahaifinsa ba lafiya zai kai shi asibiti to kaga wannan akwai uzuri akwai wasu uzurai da za su iya sa mutum ya buga ɗan uwansa waya sama da sau uku ɗin amma haka kawai za ku gaisa da mutum ko kana son magana da shi bukatar ka ne ka yi ta buga waya wai dole sai ya dauka a lokacin za mu ba daidai ba ne kuma a rinka lura da lokacin baccin mutane in za a kira su a waya kuma a rinka lura da lokacin sallah ta mutane yanzu duk lokacin da karfe ɗaya saura kwata ta yi karfe ɗaya ɗaya da kwata zuwa ɗaya da rabi wannan ranci na lokaci duk wanda ka kira shi ka bai ɗauka ba kawai ka ɗauka sallah yake har zuwa ɗaya da rabi kaɗan ne suke kaiwa ƙarfe biyu haka jab da asubayi ko kuma daidai lokacin sallah asubayi bai kamata ka buga mutum waya kusa da kasa yana masallaci ko yana sallah haka daidai lokacin la'asar haka daidai lokacin magariba haka daidai lokacin isha'i yanzu wata ɗabi'a da mutane suke da shi ana cikin tsakiyar shan ruwa da magariban nan ana shan ruwa sai ana ta buga mutane waya wannan wani irin abu ne wannan lokaci ne da ya kamata a bar mutum ya rakka ya addu'a kuma lokaci ne da yake cikin kasala lokaci ne da yake cikin gajiya ruwan da ya sha ma bai ma daɗa bin jikinsa ba amma akwai wanda ɗabi'arsu wai sun bugo ne wai su maka sannu da shan ruwa wala ya kamata ku gyara wani abu rinka bari bayan nishaɗi in mutum baya zuwa tafsiri a buga masa can bayan ya dawo daga tafsiri a kira shi ko kuma kafin magariba a kira shi kuma ake kiran mutane a lokacin daidai da ake shan ruwa akwai izaj akwai matsantawa akwai takurawa mutum zai tsaya ne ta karɓa karɓar waya bai addu'a ba bai ci abinci ba bai sha ruwa ba ai ko waya ka kira mutum ka ji alamar yana cin abinci sai ka ci a bari gama cin abincin za mu yi magana shi nan wannan shine tarbiyya shine ladabi to an zo gidan umar ai sallama guda uku bai fito ba bai ba da izini a shiga ba ya fito sai ya tarar da mai sallaman ya tafi shi abdullahi ibn kai nan. sai umar ya aika ya ce a ce ya zo aka ce ya zo aka kira shi ya koma ya tafi gida sai umar ya ce da shi ba na ji kai sallama ba yaya baka tsaya ba sai ce ai na ji annabi yana cewa idan sallama a dukkan salatan falam yujab falyarji idan ɗayan ku yi sallama a gidan wani sau uku ba a amsa masa ba to ya juya kawai duk wanda ya zo gidan wani ya sallama sau uku ba amsa masa ba annabi ce sunna shine ka koma umar ya ce to sai ka kamun dalilin da ya tabbatar da wannan magana annabi ya faɗa wa illa la bika kana wa kana in ba ka ba sai na yi maka kaza na ma kaza yana nufin zai ladabtar da shi abu musa ashari ya tashi ya tafi yana cikin damuwa ya je wajen sahabbai ce to ga abin da fa umar ya ce sai na kawo mai hujja da dalili to Allah ku haɗa da wanda ya ji annabi ya faɗi wannan hadisi suka fashe da dariya suka ce bari mu haɗa ka da ƙaramin cikinmu abu sa'id khudri shi lokacin yaro ne ma ka je ka gaya masa shi ma ya ji annabi ya ce duk wanda ya je gidan wani ko ya je ofishin wani ko ya je wajen wani in dai ke sallama guda uku ba amsa ba to faliyar jiya ka juya ka tafi ka ka sake dawowa bayan wani lokaci wannan shine dokar shari'a dangane da yin sallama a gidan wani sannan kuma mun gaya ku buga kofa shi ma a rinka yi da ladabi ba a zuwa ana buga kofar mutum sama da uku in ka da ka sau uku ya isa in bai tashi ba bai zo ba ka ba shi wuri ka tafi ka sake dawowa bayan wani lokaci sannan mun faɗa jiya kada wanda ya zo ƙofar gidan wani ya zo yana sallama ya tsaya masa a direct ƙofar gidan saboda ba a so da an buɗe ka hango gidan mutum cikin ƙuryar gidan mutum ko kuma da an buɗe wata ƙila ƙasar ce budurwa ta buɗe ba ta sa hijabi ba ka ganta kaga ba daɗi ko kuma wataƙila matarsa ce ta aure wataƙila ba ta yi shiga mai kyau ba ta buɗe ƙofa kaga za ka ganta to duka ba da kyau sai mutum ya tsaya a gefen ƙofa idan an buɗe sai ya ce in shigo to kaga ya yi sallama sannan ya zo ya gabatar da me neman wato izini wannan tarbiyya ce ta shari'a wanda ya kamata mu yi ƙoƙari mu kiyaye menene hikimar sallama guda uku ko neman izini guda uku imam al-hasan basri yace al-awwal ilam na farko sanarwa ne na biyu kuma kana neman izini kana neman a maka umarni ne na uku kuma a maka izinin ka tafi ko kuma ka shiga shine hikimar to sai Allah ya ce mai bayan wannan fa ta lam tajidu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم Allah ya ci gaba da gaya mana wani ladabar a yi lamta jidun fiha a hadan duk kuka yi sallama ba ku samu kowa a gidan ba ba kowa a gidan kun yi sallama to ya za a shiga za ka yi falatar kuluwa kar ku shiga musu gida ai fa in lam tajidu fil buyuti ahadan ya'zanu lakum fi dukhuliha fala tadkhuluha idan ba ku samu wani da zai muku izini ku shiga wani gida da kuka yi sallama ba ka yi sallama ka yi sallama ka yi sallama alamu ya nuna gidan ba kowa ko baka samu kowa ba to kada ka je ka afka musu gida ka ce ai ba kowa mu shiga kawai wannan ba shi ya kamata kai a matakin farko ba wataƙila zai iya akwai mutum a ciki bacci yake wataƙila zai iya yawa a banɗaki yake da zai magana ba da haka in an ce in an yi sallama aka ji shiru a juya a san dabarar zai hatta yi uzana lakum kar ku shiga musu gida har sai an muku izini wa in kila lakum irji'u idan kuma kuka yi sallama dan aka ce ku juya farji'u ku juya din yani idza kana fil bayti qaumun fa qalu irji' falyarji' wa la yaqif ala al-bab mulazima idan har a gidan da mutane sai aka yi sallama sai aka amsa aka ce koma ko aka ce karka shigo to ka koma din karka shigo kuma ba daidai bane an ce karka shigo ka tsaya musu a kofar gida ka makale a kofar gida bayan an ce karka shigo wannan ba daidai ne. ban sani ko yan uwa suna fahimta kenan wannan abin da yake nunawa yin haka shine daidai koma koma shi yasa qur'ani yake huwa azka lakum huwa azka lakum ay arju afsar wa aslah lakum komawan shi yafi tsarki gare ku shi yafi dacewa imam katada yake cewa idza lam yuzan lahu fala yaq'ud 'ala al-bab duk wanda je gidan wani ba a yi masa izini ba kar ya zo ya zauna musu a dakalin kofar gida ko a kofar gida kai ya zauna ka tafi tunda an ce ba a so ka shiga ko dole ne in kai sallama sai an baka dama ka shiga yace fa inna lin-nasi hajat saboda mutane suna da bukatunsu a cikin gidajensu duk wanda ya zo gidan wani ya mai sallama ya sallama bai amsa maka ba ko bai baka dama ba kuma ce kai haƙuri karka shiga ta koma ka kyale shi ya gama harkarsa a gidansa Allah ya san me yake yace wa idza hadara wa lam yasta'din qa'ada 'ala al-babi muntazilan jaza amma idan mutum ya zo gidan wani neman wani bai yi sallama ba bai nemi izini ba ya ce bari ya zauna a ƙofar gida ya jira in ya fito ya gan shi ya mai sallama su za ya ce tasa idan kana jin tsoron kace sallama ba amsa ma ba ko ba bude maka ba to sai ka zauna ka jira shi abdullahi dan abbas ya kasance yana zuwa ƙofar gidan manya-manyan sahabbai don neman ilimin hadisi ne ɗalibin hadisi ya zauna alal babi a bakin kofa har sai mai gidan ya fito shi ko sallamarwa baya ya koyi nemi izini ce ai mutane suna da su a cikin gidajensu ya mutum yana cikin gida yana biyan bukatar sa wataƙila yana hutawa wataƙila yana kwance wataƙila yana tare da iyalinsa wata wataƙila ka zo kai ce mai sallama ka ce fito kuma ka zo neman ilimi ne ya ce ka bar shi sai ya gama abin da yake yi sai ya fito kai mai tambaya kaga a mazhabar ibn abbas kenan wanda ya je fatawa gidan wani to bai kamata mai ya kwankwasa mai kofa ko mai sallama ya ce fito ba ba na dabi a ciki ya zauna ya jira shi sai ya gama abin da yake a gidansa don ilimi ka zo nema in ya gama abin da yake sai ya fito sai ka tambaye shi shi dai abdullahi dan abbas haka yake sai tsaya a kofar gidan malaminsa cikin sahabbai fa yakhruju ar-rajulu wa yaqulu ya ibn ammi rasulillah sai ka ga sahabi ya fito in ya ga ibn abbas ya ce ka ya dan gidan baffan annabi mutum mai girma lau akhbarta ne ina ma da ka bani labari kana zaune kana jira na ai da ka sanar da sai ce haka za umirna an nasluba ilma ibn abbas sai ce haka aka umarce mu mu rinka neman ilimi haka aka umarce mu rinka neman ilimi in mun zo neman ilimi mu girmama wasu ilimi wannan abin da yake nuna mana yan uwana ya halatta in ka zo gidan wani in ka ga ku takura masa bai sallamar ba samu gindin bishiya ka zauna sai ya gama aikinsa a gida ya fito da motarsa sai ka zo sai ku gaisa ka tambaye shi abin da za ka tambaye shi kai haka ya halatta sannan wannan yana nuna mana yana da kyau mu rinka respecting girmama mutane a cikin gidajensu gaskiya idan mutum yana cikin gidansa yana cikin huruminsa ne yana cikin alfarmarsa ne idan mutum yana cikin ofis ɗinsa yana aiki yana cikin huruminsa yana cikin alfarmarsa to kada ka yi gaggawar keta shi ka zo masa ba tare da kimtsi ko da shiri ba yanzu wani yana da ɗabi'ar shi baya so a zo mai gida sai dai a haɗar shi a kasuwa ko a ofis to kar ka je masa gida duk wanda baya so a je masa gida kar a je masa kuma fa yana da hakki kuma fa yana da dama ra'ayinsa ne shi baya so a rinka zuwa mai gida kawai a haɗu da shi a wurin aikinsa ko a haɗu da shi a wajen sana'arsa ko a haɗu da shi a hanya amma a zo a kwankwasa masa gida shi baya so ɗabi'arsa ce to sai ke respectin wannan a wani ba a zuwa gidansa shikenan wani kuma baya so a tsare shi a wajen aiki sai ce baka san gidana ba ne kaga wannan ya fi son a zo gida yana da fada kenan kaga shi a je masa gida a mai sallama ya fito tun da yayin zai iya jurewa salamu alaikum ya fito ya koma salamu alaikum ya fito ya koma salamu alaikum ya fito ya koma kaga shi ka je mai gida kenan kowane mutum ya kamata ka san yaya ta take sai ka yi mu'amala da shi akwai mutanen da za ka ga wato su ba sa so ana yawan zuwa musu gida yawan zuwa inda ce yawan zuwa ka zo yau bayan kwana biyu ku ka sake da a ah, na zo ne mu gaisa kawai bayan kwana biyu ka sake sallama ya aka yi lafiya a ah, na zo ne mu gaisa haba mana dai so a sati biyu sai ka yi ta sau nawa ai yawa kudi tana da wata manufa ne to sai ka jefa cikin matsi da isaji baya so yanzu wani waya ma baya son yawan bugawa kun ta gane mutane sai ku huta da su yanzu wani ka buga masa waya yau lafiya kalau ya gajiya a ah, na bugo ne mu gaisa to na gode Allah saka da alheri bayan kwana biyu ka da buga mai a na bugo ne dama je mu gaisa to na gode ana saka da kai bayan kwana uku ga ka da bugawa sai ce wai lafiya ko wannan mutumin kenan baya so wani kuma daɗi yake ji a buga yau gobe ma a buga jibi ma a buga in ba ba a bugo sai ce lafiya baka bugo ba to kaga kowa da irin tabi'a su sai ke mai mu'amala da yake wani karar ne ce da Allah wani in ba wata larura bane a daina yawan buga mun waya shukur ka bashi haka haka yake kuma yana da yanci kuma hakkin sa ne saboda wani yana da sha'ani da yawa wani yana da uzurori da yawa wani wataƙila yana da harkar kasuwa yawan lissafi baya so ana yawan kira sa ba tare da wani uzuri mai amfani ba a wataƙila yana da yana mu'amala da manyan mutane kullum yana tare da manyan mutane baya so ana yawan kira sa waya yana ɗauka a gaban manyan mutane saboda ba a son ɗaukan waya a gaban babban mutum gane wannan tarbiyya ce in kana gaban babban mutum mutum mai matsayi ba a so ana yawan kiranka a waya kana ɗauka baya cikin ladabi sai ka kashe waya ka saurare shi in ku ta kama za ka yi magana to ka nemi izini ka ce afwan don Allah zan dan amsa waya amma rashin ladabi ne rashin girmama mutum ne babba ko a gaban malami ko a gaban wani babban mutum ko wani mai gidanka ko wani mai matsayi ko wani shugaba ka zo kuna magana ana cikin ka a waya bilibili ka dauka bilibili ka dauka ka kasa bari ya yi magana da kai ka kasa bari wani ya saurari abin da ake yi in ka san kai mutum ne mai uzurorin waya sai ka fita ka je karɓi wayarka in ba ka ba kashe wayarka wannan ma yana cikin tarbiyya yana cikin ladabi da ya kamata mu koya ina haka yan uwana mu kiyaye wa mutane hakkokinsu su ma sai su kiyaye mana mu. wallahi in na fahimci cewa baka so a rinka zuwa wajenka ai wallahi alhamdulillah ai ba ba matsala ai ba zan je wajen ka ba kawai tun da baka so a je wajen ka wani sai da uzuri ake zuwa wajen sa shikenan sannan akwai ɗabi'a da mutane suke yi wanda ba da kyau ya kamata shi ma mu gyara waɗanda suke yin maula wanda suke roƙo ka je ƙofar gidan mutum da sassafe kana kwankwasa masa ƙofa kana masallama kana tashinsa kai ba wani kasuwanci ka samu na miliyan kaza ba ba jana'iza ka zo gayyatarsa ba ba wani alheri ka kawo masa ba kawai ka zo ka tashi mutum yana fitowa daga baccinsa yanzu wani baya tashi bacci sai bayan sha ɗayan rana wataƙila ya kwana yana sallah da daddare wataƙila yana ta karatun ƙur'ani wataƙila bayan asubahi ya zauna a masallaci ya yi zikiri ya ambaci Allah ya dawo gida ya shiga tarakarsa ya shiga ɗakinsa ya kwanta matansa ma ba sa zuwa wajensa shi ƙa'idarsa ba ya tashi sai sha ɗaya sha biyu haka yi ga dama ya tsara yanzu wani da ya dawo subahi in yi zikirinsa na subahi sai a haɗa masa shayi sai ya sha shayi mai ɗan kauri sai ya sha to sai kwanta sai rufe ƙofarsa iyalinsa ma ba sa zuwa wajen kanshi sai ya gama baccinsa ƙarfe sha ɗaya zuwa sha biyu tunda babba ne wataƙila yana da harkar sa yana da tsarin da ya tsara rayuwarsa Ba ya fita shi na wasu baya azar sai ka zo masa karfe tara ka ce a tashe shi don Allah baka cuce shi ba ka cutar da shi ko ka zo kana sa an shi bature ne ai bayan ma tashi sai bayan sha biyu yake tashi wannan yahudanci na mu da shi a'a a'a fa a'a kowa fa da tsarinsa a gidansa yanzu akwai mutumin da na sani Allah ya masa rasuwa kwana nan babban mutum ne wallahi ba zan iya irga saunar da ke jin mutane suna zagin sa cewa ai Ture ne shi da kuma ba a zuwa gidansa kafin sha biyar zagi ana zagi a ce wannan ya hude mana ya tashi a gidansa ba a masa sallama shi ba a zuwa gidansa shi ba ya fita sai sha biyu kawai ba hude ne ko me alakar yahudanci da kin fita da wuri da gida uku Allah kwallo wata rana haka kawai muna zance muna tattaunawa da shi sai ce an shi yake gaya mu wannan ni da shi muke magana ya ce an shi baya bacci da daddare na yi mamaki kuma da cido ne ya haife ni ya yi jika da ni ya ce ai malam ana bacci da daddare ya ce ina da wannan shekarun ya rage bacci da daddare ya ce na farko da na je sallar isha'i kullum magariba isha'i tana mu a masallaci ba na fita magariba da isha'i ina masallaci duk wanda ya zo nema na sai dai same ni masallaci to wannan ne ake son dattijo duk inda dattijo yake ya rike masallaci magariba da isha'i a ƙarshen rayuwarsa ku raya masallatai a yi ta sallah zauna ku ta zikiri ku ta karanta alƙur'ani a yi ta tada inji a saka wuta a masallaci a saka sola mutane su zauna a haska wuta su zauna su awa ɗaya awa biyu suna ambatan Allah a bayan magarba zai ishe ne yace idan da dawo gida zan ci abinci zan ka karɓi waya zan meme da fulayi na rabukuka da aka turo mu zan yi kaza zan yi kaza yace daga nan zan ɗauki ƙur'ani na an kama karatu kai idan na da wani lissafi na harka kasuwanci ko kamfanoni na ko wani abu dawa duk da daren da ke in ciccike takardu in sassaka hannu a cancan in saka hannu a approvals na wasu abubuwa tun da babban mutum ne yace a wannan daren da ke yace da na gama zan tashi in kama sallah bana kuma daina sallar da sai an yi as-salatu nan minan nan, daga nan zan hawo mota je masallaci in sallah da na dawo gida zan dan sha shayi shikenan iyali na wasu sani na shiga ɗaki na na kunna AC sai ya sake labarai to ba zan tashi ba sai sha ɗaya da rabi sha biyu daga nan kuma wanka zan yi ni a lokacin da ke breakfast dina ya ci abin kare a wasa sai ta masallaci baya cin abincin rana sai da la'asa haka ya tsara su kullum yanzu mutumin da yake da wannan tsarin ya kwana yana sallah yana karatun qur'ani yana sha'aninsa sai kai kuma ka zo masa gida karfe takwas na safe kai ta dukan kofar ka kace sai ya tashi don Allah baka zalunce shi ba to dan me zaka dinka zage shi ka wai bai yahude ne shi shi yasa wasun ku wasun ku wallahi akan hakkin yan uwansu za su shiga wuta ba su sani ba ka kyale mutum a gidansa da yanda ya tsara rayuwarsa tunda ba haram yayi ba ba saba wa Allah yayi ba ba kin zuwa sallah yayi ba gidansa ne dan me za a ce sai an fidda shi lokacin da aka dama sai dai uzuri ko mutuwa ko rashin lafiya ko laruri wannan yakan iya fadda shi so ka respectin mutane a gidajensu da kuma al'amuransu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana idan ba ku samu kowa ba a gida to fala tadkhuluha hatta yu'lan lakum وإن قيل لكم ارجعوه فارجعوه أسألكم والله بما تعملون عليم lalle Allah ne ilimi ne dangane da abin da kasance kuna aikatawa akwai wasu ka'idoji da ya kamata mu kula su Abu Sa'id Khudri ya rawaito hadisi cewa wata rana wani mutum ya je ya leka annabi muna magana ne akan sallama a gidan mutum karka shiga masa gida je kansa ba tare da ka nemi izini ba wata rana wani mutum kawai ya zo gidan manzon Allah sai ya samu wata kafa wani kofa a cikin wani rani a cikin kofa kawai sai ile ka annabi bai yi sallama ba bai nemi izini ba kawai sai ile ka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hannun manzan Allah a lokacin akwai kamar kibiya haka ko matsaifata haka sai annabi ya ce da na san wannan mutumin yana leƙa ni a gidana yana kallo na da sai na sa wannan karfan na su yi masa idan shi saboda ba kyau leƙen gidan wani yace wa hal ju'ila lismizanu illa min ajli al-basar ba an ce a nemi izini bane dan saboda ido yaya wani zai zo yana leka ni a gidana ban sani ba da haka waɗanda suke zuwa su sa su ɗage labule suna leka gidan wani ko ya duba kafar windo yana lekawa ko yana nan ne ko baya nan ne yana nan ne la haram alaikum a nan muka gaya muku a karatu bai da sallama in kai kaka tsaya da dai da kofar wani yaya za ka zo gidan mutum kana leƙa mai gida akwai wani fadi ya je ya kwankwasa ya kwankwasa ya kwankwasa ya gaba a buɗe ba sai wani ya ce ma ai ka ga ga wannan su abu dan da gela bulan ka leƙa ga yana ciki ko baya ciki irin masu window a kofar gida din nan Ya ka ka mai masa sallama da ya zo ka san me bai sallama ya sallama ya amsa ba sai ya daga sai ya sa hannu haka ya kada labulan haka ya leƙa ya gani wai yana na ko baya to idan ka je ka leƙa ka gama ta ba kuma idan ka je ka leƙa ka gan shi a wani yanayin da bai kamata ba shine annabi ya tsoratar akwai wata riwaya daga abin zinadi daga al'ara daga abin huraira manzo Allah ce lau anna imra'an imra'an ittala alayka bi ghairi idnin inda wani zai je ileka maka gida ba tare da ya nemi izinin ka ba fa hadaftahu bi hasa ka dauki tsakuwa ka jefe shi a idonsa fa fakata ainahu har ka zubar mai da ruwan idonsa ma kana alaika junaha to ba komai a kanka kai zai ba hadisin imam bukhari ya rawaito shi da muslim haka in wani ya je gidan wani bai nemi izinin sa ya leka masa iyali ko ya leka masa yaya ko ya leka mai gida in ya ɗauki mataki a kansa bai laifi ba kuma alkali bai kamata ya ɗauki hukunci akan wannan mutumin da ya ainihin nuna fushinsa ga wanda ya shiga masa gida ba tare da izini ba ko ya leka mai gida to ina ga wanda suke shiga gidan ma ba sallama ba neman izini kawai ka tarar da mutum a gidanka ba izini ba sallama ba komai wai yana da larar wai ai abokina ne saboda dan jahiliya ne kai wai aboki wai gidan aboki ba sai sallama kai gidan abokin sai ai sallama wani ya zo an ce yaya baka sallama ce to kai mutumi na gidan naka sai na sallama kaga wannan ai rayuwar jahiliya ce wannan akwai al'adar da mutanen mu suke da shi musamman iyaye da kakanni tsofaffi wai idan mutum wai mai gida wai ba zai sallama a gidansa ba mai gida wai kai da kike mai gida wai ba za ka sallama a gidanka ba wani ya zo yana assalamu alaikum assalamu alaikum wata tsohuwa ta ce oh, a ƴaƴan zamani yanzu gidan naka kuma sai ka yi sallama <laughs> wata tsohuwa irin kakarsa ta zo daga ƙauye din nan wai ƴaƴan zamani yanzu a gidan naka alaikum za ka zo kai ta buga sallama so wai su al'ada su wai mai gida baya sallama sallama kai lalle ne ko gidanka ne in ka zo sai ka sallama sai Allah ya ce mai mana ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله يهدى بام وتقائدا ليس عليكم أن تدخلوا بيوتا ليس عليكم جناح babu laifi akan ku ku shiga gidaje gaira maskuna ana ba laifi ku shiga gidajen da ba zama ake yi ba ba sai sallama ba kuma yanzu gidan da ake gini gidan da yake irin GRA din nan ne ba kowa sai an yi baki ake zuwa gaira maskuna ba masu zama a ciki laisa alaikum junahun an tadkhuluha bighairi izan ku shiga ba tare da neman izini ba wataƙila wani gida ne wani guest house ne wani gurin hutu ne shi ba sai ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum amma shi ma malam dukin suka ce ana cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina saboda ai akwai aljannu a cikin gidan sai ka ce amincin Allah tabbata gare mu da kuma bayan Allah salihai da suke cikin gidan nan ko muna ganin ko ma ma ganin ku ne eh, kwarai kuwa dan baka yi sallama sai ka je ka haura kan wani shi aljani ya san maka mugunta zaka shigo guri in ka ambaci Allah zai baka wuri ka kauce idan baka ambaci Allah ba zai iya kyale ka yana kallon ka kai ba ganin sa kake ba ka hauta kansa ka daka shi ya rike kafar kaga mutum har ya mutu yana ciwon kafa ko kaga mutum ya kamu da larurori da matsaloli yasa aka ce ko banɗaki za ku shiga tunda akwai shekaru da aljanu ku dinga yin sallama ku dinga yin neman yin wannan kuna yin addu'a ne idan za ku shiga banɗaki ku dinga yin addu'a Allahumma inni a'udhu duka min al-khubuth wal khaba'is in za ka kwanta a shimfidar ka yi addu'a ka karkaɗe ka karkaɗe ka in za ka kwanta akan wani aljani wata ran wallahi kwarai kuwa za ka zo ka kwanta kai ta birgima a kansa ya rike maka wuya ya rasa yadda zaka yi ba shi ne zaka ji mutum yana kwance yana bacci yana wayo Allah wayo Allah <laughs> yana bacci shi kadai yana wayo Allah wani ne aka ji shi yana ta ihu aka ce kai lafiya kuwa aka zo aka ci kadai a gado yana ta birgima yana wayo Allah wayo ya haɗu da aljani ne ba <laughs> ko ji mutum ya ce ya kwanta bacci wai wai an zo an danne shi wai wani wai wani wai wai wai dannau tun muna yara muna ji ana cewa wai dannau wani abu ne in ya danne ka sai ka rasa yadda za ka yi komai sai ganshi a dankare shedanu ne aljanu ne kusa annabi ce in za mu kwanta mu kwanta da alwala in za mu kwanta mu karkade shimfidar mu mu samu tsumma mu karkade shimfida watakila akwai kunama watakila wani maciji ya zo ya dan kwanta ba sani ba <laughs> watakila wani aljani ya kuma maciji sharri ya zo ya ga shimfida mai ke ya kwanta amma in ka ambaci Allah kai bismillah ta kore duk wani mugun abu zai tashi abin da shari'a ta ce ku yi mana, akwai fa'ida a ciki akwai amfani mun sha faɗa muna maimaitawa da yawa da suke jin mutane suna faduwa a banɗaki wani ya fada a banɗaki ya yi paralyze wani ya fada a banɗaki abin banɗaki ya yanka masa duwawu ya fashe ta san shi wannan abin banɗaki galiban na sha faɗa ina maimaitawa wani ikon Allah da ka fadi sai ya fashe yana fashewa wani yake yankawa ba shi da daɗin sha'ani kuma duk inda iyanke ka sai ya maka yanka na mugunta yanka ne ya fi nauka wannan abin da ake tsugunawa to kai ka je ka rinka zama akan wannan abun gaibu wataƙila ya shekara bakwai ana amfani da shi ya yi expire ba kwa ma gane ya yi expire ba a canja shi kawai in ka ga an canja shi to an ga ya fashe kuma yana yi expire ya ka wata in ya sha kaya ya ji numfashi sai ka ga ya baje idan ku in ya fashe akan kana kan sai fashe to tare fa za ku fashe ya sha kashe mutane to na ɗaya dama akwai aljanu a banɗakin ba a kira Allah ba na biyu kuma gashi abu shi ne nake cewa wai mutane ba basira har yanzu yanzu ba wani technology da za a yi ai waye ai na roba dole sai wannan tun da yana da hadari yana kashe mutane ai na roba mana dafaffiyar roba a gyara ta ajiye ta irin wannan shef din za ta zaunu bane za ta zaunu ko ai wani na silba mai kyau irin silba din nan a gyara ta a laile ita, a rika fuloshin da ita da zai yi ba ka zo kai mutane abin da zai rinka ya su ina fatan wannan kamfanin za su ji za su gyara kuma sai kun fi ciniki kwarai da gaske Allah gyaran da mu ya ka ku rinka neman izini kuma ku rinka yin sallama idan kun zo gidan da ba kowa in ba ku sallama ba komai fi ha mata ullakum idan gidan akwai wani abun amfani shine mata manfa'a lakum malamai suka ce waɗanne irin gidaje ne waɗannan ana nufin irin gidaje watakila na bakin hanya wanda ake wucewa ko irin gidaje masauki ake yi yan kasuwa suna wucewa suna ajiye kayayyakinsu ko irin sto sto ɗin nan inda ake ajiye kaya ba mutane a ciki duk yana cikin raira maskuna fi ha mata'un lakum wasu ka ce gidajen yan kasuwa da suke ajiyan kaya su imam ibn zaid kenan Allah ya masa rahama wasu kuma ibrahim nan khari suka ce akwai gidaje da ake a kasuwanni a cikin kasuwa kuma kasuwa ai ba gidan kwana bane gidaje ne na ajiye kaya gidaje ne na kaza dan haka ba a kwana ba a zama a ciki to irin wannan gidaje ba laifi bane ko kuma kufai gidan da ya rushe gidan da aka tashi gidan da aka bashi mai gidan ya tafi ya bashi ya kule wannan ba laifi bane in ka shiga baka sallama ba amma ba akwai shedanu da ka asalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi salihin ina fata na fahimta kuma duk wani gida da ka sani da ba mai zama wallahu ya lamu ma tubduna wa ma tattumuna Allah ya san abin da kuke bayyanawa kuma Allah ya san abin da kuke boyewa to sai kuma shari'a ta gaba da wannan aya ta gaba da alama zai karanta mana shi kuma ya shafi ido ne da gani tsakanin maza da mata menene shari'a tace mana akan idan mu kuma me Allah zai mana dangane da abin da mu gani me Allah ya ce قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون wannan hukunce-hukunce ne wannan aya za ta kawo mana gamammun hukunce-hukunce dangane da abin da ya shafi muminai gaba ɗaya kuma ana magana ne da muminai hukunci na kallon abu na gani shiga gida da kuma hukunci na wato mu'amala kullum mu'minina ya muhammadu ka gaya muminai ya hudu min absarihim su kame ganinsu wa yahfazu furujahum abu na biyu su kiyaye farjojinsu zalika da lahum wancan shine yafi tsarki gare su kiyaye ganin su kiyaye wato farjinsu abubuwan guda biyu ido da al'aura a kiyaye inna allaha khabirun bima yasnaun lalle Allah mai ba labari ne dangane da abinda suke aikatawa su mu'minai كلمه يغض دد الغضني بمعنى الخفض يغض من ابصارهم يخفض من ابصارهم أو يخفض ابصارهم غض الرجل صوته على نفسي انا شا خفضه ده غض ده خفض بك ابو ديني غض بصره خفض بصره ومنعه من التطلع الى ما لا يحل له النظر اليه متي كان يجلس شيء يغض من ابصارهم mutum ya kame ganinsa daga abin da Allah bai halatta masa ya gani ba kenan wannan yana nuna mana idan namu akwai doka a kansa ina fata afin an fahimta wani yace wa abudu tarfi in badat li jarati hatta yuwari jarati maswaha ko ma'awaha wannan yace ina ina kiyaye ina ina sauke ganina ina kame ganina idan makociya ta mace ta zo za ta wuce sai in rufe idona ko in kankantar da gani na haka har sai makociyata ta tafi ta ɓuya na daina ganinta wannan tun a jahiliya ke na malam ba musulunci sun samu tarbiyya in matan mutane suka zo sai su kawo da kai shi ne hudu kana kallon haka sai mata ta zo za ta wuce ko yarinya ta zo za ta wuce to sai kai haka ko ka juya ya hudu min absari to yau masifa ba ma gani ba a'a a waya ake budewa a kalle su a mori kuma ka ga komai kai zumi ka bude ka ja kai komai sun fatu su Allah sai an tambaye ka ya gudu min absarihim tana aiki hatta a cikin waya kame ganin ku wanda ya je ya ga abin da Allah bai halatta masa ya gani ba a wayarsa ba shi da bambanci da wanda ya gani a zahiri a fili da hoton talabishin da hoton fili duk sunansu hoto haka ku kiyaye kar ku ga abin da Allah bai ba ku damar ku gani ba masu kallon hotuna waɗanda ake turo musu hotuna su gani waɗanda suke mu'amala da hotunan 'ya'yan mutane ko matan mutane ba matar aure saboda lalacewa a dp ɗinta ta saka hotonta ko hijabi ba wannan kuskure ne ko yarinya budurwa ta ɗauki hotonta ta saka a jikin dp ɗinta duk wanda zai buɗe sai ya ganta shari'a kuma ta ce kada a ganku kun jefa mutane cikin halaka kun jefa kanku halaka kai kuma namijin da baka da kishi baka da kishi baka da kishi ka kyale matarka tana ɗaukan hotuna kala kala tana sawa a status ɗinta akwai wani abuwan shi wai status kullum mata su ta saka hotunansu su tsirara suna saka hotunansu su cire hijabi suna saka hotunansu a status wata an yi magana wai sai ta ce to wai shi ma an yana sawa mace ce lafiya ki kuwa waye ya ce kar a ganin shi. wai ai wai ai we have equal rights equal to ya ce a yi ta wai suna da wai rayin iri ɗaya aka yi ɗan rikici da ita sai da mijin ya buga waya yake tambaya ta ce in dai mijinta zai sa hotonsa a status ita ma sai ta sa ta hoton a status ta kwaɗe ta ɗauki hotonta ta bayyana komai ta yada a duniya a ganta to me amfanin zaman auren ki a gidansa ai sai ki fita titi kowa ya ganki mata ya kamata ku gane cewa akwai wasu hukunce hukunce na shari'a da yake bance ku ku wai ai shi ma ai wasu matan za su ganshi? na ce to sai ki sa masa hijabi da niqabi ya rinka sakawa oh dan saboda kira ganshi ku daina ta da zaune tsaye ku daina magana in an ce ku bi shari'a ku ce ba za ku yi ba sai wani ya yi kaza haka mata da suke sa kotunan su a status matan aure kuskure ne kuma bai kamata miji ya bar matarsa tana wannan ba na uwa uba a facebook kam a liƙe shi ma gaba ɗaya shiga duniya ya haka kawai mace ta ci ta ƙoshi sai ta ɗauki ta kawai sai ta sa masha Allah tabarakallah kuma fa mijinta daga wasu suna ta bi suna cewa da Allah muna son lamba waya hajiya yi eh, to ai ba sai laifi ba ai ta tallata kanta ne ai wata ɗauka ta yi ta ɗauki hoton ta nuna ta ce son kowa kin wanda ya rasa ta saka lambar waya a ƙasa ba addini ba tarbiyya mana ba mutunci ba sani ya kamata ku daina yin wannan bai da kyau kuma iyaye su tsawatar da 'ya'yansu akan wannan kun ji Allah ya ce ku maza ku kiyaye ko mummune daga ganin ku kuma ku kiyaye farjojin ku harkar hotuna hotunan nan da ake ta yi wata maganar tiktok gaba yarinya ta zo ce tsirara ta bayyana gashinta ta bayyana tsiraicinta ta zo ta ɗauki hoton kanta a wannan tiktok ta yada tana dariya tana kowa yana gani a duniya kamar babu halal kamar babu haram za ku gamu da Allah za ku yi jawabi duk wacce kike so ta yi albarka kar ta shiga cikin wannan sha'ani ki kare mutuncin kanki ki kare darajar kanki Allah kiyaye mu da wasa lokaci ne na fitina ka akwai bukatar iyaye su sa ido akan ƴaƴansu abu na biyu sannan kuma su kiyaye farjinsu saboda da ido da farji sababi ne na halakar ɗan adam adamu gabbil basari kasiran ma yu'addi ila al-wuqu'i fil fawahishi shine hikimar da yasa qur'ani yace a kiyaye ido a kiyaye farji aka ce rashin kame gani shi ke jawo a fada cikin alfasha zina kenan wanda zai ga abin da ya ga dama zai kalli abin da ya ga dama to ko lalle wata ran zai fada cikin zina cikin alfasha shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya fara gabatar da kiyaye gani haka ku sani duk abin da ka gani za a tambaye ka fa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce da ji abin da dukkan nan kai ci maka za a tara maka shi a kiyama ta tambaye wannan me yace wa ce kaji wannan ya halatta kaji wannan bai halatta kaji ba wa ya ce kaji wannan in ka ji alheri zaka ga alheri in ka ji sharri zaka ga sharri da yawa ko da ko ne ake zagin sa ka zauna kana saurara baka bar wurin ba ko baka ce ka ai ba da masu jin kiɗa da masu jin waka kullum motar ka kiɗa da waka kullum wayar ka kiɗa da waka haramun ne jin kiɗa haramun ne jin waka ya zo a cikin asar sahihi ingantacce wanda yake jin kaɗe-kaɗe da wake-wake ranar kiyama sai an narka dalma an tsiyaya masa a cikin wannan kullum nasa daga nan ya fita nan da da ka ji ana kaɗe-kaɗe da wake-wake kamar da rediyo muna da aiki haka gani yau akan gani muke magana duk wanda ya ga abin da Allah bai halatta masa ba wallahi sai Allah ya tambaye ka kuma sai ka yi bayani dalla-dalla za ka ku kiyaye ganin ku ku kiyaye farjojinku ku daina alfasha har yanzu duk wanda zai yi jira dole sai ya lalata ganinsa sai ya ga abin da Allah bai halatta mai ba abu na biyu sannan ya zo ya lalata al'aurarsa farjinsa amma idan mutum ya kiyaye kansa da ganin shi sai ya huta yanzu ba mutum zai zo gidansa saboda Allah ya rufa mai asiri ya sai katuwar television iya sikirin ɗin bangon falonsa iya girmanta ya zo ya shiga wata tasha kawai ba abin da ake nunawa in wanda mata da suke tsirci suke rawa da mutuncinka da darajarka da addininka da ƙura'aninka da annabi muhammadinka subhanallah da munkar da nakir naka ka zauna ka ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya ka kulle tasha ta baɗala ta kafare ta arna ta makiya Allah ana nuna tsiraici mata tsirara kana kallo suna rawa suna runguman juna kana kallo kuma kana ɗauko ƴaƴanka kanana gabanka suna yi da iyalanka wallahi al'azim kuna abin kunya ne kuma akwai kunyata babba ranar tashi alkiyama ba daidai ba ne ai akwai dattaku ai akwai sanin ya kamata ai ya kamata in mutum ya girma ai ya san ya girma malam akwai tashoshin da ba sa ganuwa amma wasu wallahi sun sun zan su akwai tashar da gaba ɗaya kawai mata ne tsirana ne kawai amma wai da riga kuma kawai tsirana su zo su yi rawa ko a zo a nuna mata ana nuna wacce tafi kowa kyau tana tafiya tana gantsara tana kallo ana ta rubuta maka alhaki alhaki mala'iku suna ta rubuta ma wataƙila duka duka bai fi maka saura sati uku ba wallahi da ba ka da istighfari mai yawa kai ba masallaci kai zuwa ka istighfari ba in ka zo gidan ka kwanciya kake kana ta bacci ba ka salatin annabi ba ka sallar dare kai ba ka sadaka ba ka wani aikin alkhairi ba ka ratun qur'ani duk abin da ake da neman lada a wajen Allah kai ba ka yi sai bala'in zunubi da kake tarawa a gidanka ubangiji ya rufa ma asiri ya baka kuɗi ka gina gida ya baka kuɗi ka sayi kaza ya baka kuɗi ka yi kaza kana amfani da wannan dama kana sabawa Allah yanzu akwai wasu a gidansu wallahi ko irin sunna tv afirka tv manara tv wane ne tv tashoshi irin su gaskiya tv irin su hausa bakwai irin su tashoshi ne da ake sanya abubuwan na addini din nan wallahi ba su da shi yana ina shi kawai na turawa ne inda ake nuna tsiraici ko kuma na hausa din inda ake nuna shekanci ake nuna kaɗe-kaɗe da tsiraici a wake-wake kawo yara 'yan mata hausawa suna gantsara suna kada jiki suna waka suna menene suna menene ana kallo Allah sai ya tambaye ka kullil mu'minina gudu min ya wa yahfazu furujahum wannan idan wallahi idan kai wasa shine sababin shigar ka wuta masu zina wanda ba su kiyaye fadojin su da za da mata mun yi bayani duk wanda Allah ya bashi to ya tsare mutuncin da ubangiji ya bashi kada ya tozartar da kansa ba a zuwa a biya bukatar sha'awa sai ta hanyar da Allah ya yadda haka ya koyi uwana musulmi Allah ce inna Allah khabirun bima yasna'un lalle Allah mai bada labari ne dangane da abin da mutane suke aikatawa min mukhalafati amrihi subhanahu ta'ala. wajen saba umarnin Allah akan waɗannan dokoki wannan Allah tabaraka ta'ala. ya gaya manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa mumini masu neman yardar Allah masu neman dace da alkiyama mai kyau to su kiyaye ganin su kuma su kiyaye farjojin su zina kuma na yi bayanin ta ayoyin da suke a baya yanzu kuma wannan ne na ido zaka kowa ya san abin da zai kalla ka gani mai yawa ko ka gani kaɗan amma wallahi ina gaya muku in ka ga ba a tambaye ka abin da idan ka kalla ba to baka mutu ba daga kowa ya san me yake gani musamman a cikin wannan abar waya wanda za su shiga bargonsu muke ya shiga bargonsa ma ya je bude wani wuri mara kyau yana kallo ka gama gani ana tara ma zunubi ka manta mutuwa ta zo ta dake ka ga bala'i a gadon bayanka na zunubi a kiyaye اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لم ذاكتا أن إن شاء الله وبسم الأولى وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته